Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau alhamis. na yammacin yau ta laraba 16 ga watan agusta na shekara ta 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga kanin labarai To Aisha ma'aikatar tsaron Nijar ta ce wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai a yammacin kasar ya kasa sojoji goma sha bakwai. Yau Laraba jami'an Ukraine sun ce Rasha ta lata wuraren ajiyar hatsi a tashar ruwa da ke yankin Odessa. Hawa kuma za a ji cewa wani sabon rahoto ya nuna wariyar launin fata da ke wulakanta bakar fata sun zama ruwan dare a shafukan intanet a kasar China. To kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin kuma yayin da ake samun karuwar hare-haren 'yan bindiga a Nijar. masu fashin baki sun fara bayyana ra'ayoyinsu. yau kowa ya sani cewa wannan barazana ta kawo hari daga waje babu ita kenan babu abin da ya saura sojoji su koma bisa guraben aikin su kuma su kara jan daga fiye da da bayan da ingila ta doke abokiyar wasa a karawarta australia mai masaukin baki mai masharki akan al'amuran ah, wasanni ya bayyana yadda za ta kaya a wasa na gaba wani abu ne da zai canza tarihin kasar ta fuskar kwallon kafa ta mata daga bangarorin guda ko dai ga ingilan ko kuma ita mai masaukin baki sannan muna tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu elfika ya shirya kuma zai gabatar sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta sakonnin imel amma yanzu za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Nijar ta ce da yammacin jiya talata wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Nijar goma sha bakwai. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun kwantan bauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakan Nijar da Mali da Burkina Faso. Baya ga waɗanda suka mutu, sanarwar ta ce harin ya raunata sojoji ashirin kuma an kwashe dukkan waɗanda suka jikkata zuwa ya mai. ma'aikatar tsaron ta ce sojojin nijar sun kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari lamarin da ya zo ne makonni uku bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a nijar inda shugabannin suka ce sun ɗauki matakin ne bayan da zaɓaɓɓiyar gwamnati ta ɗaukar matakin shawo kan tashin hankali na ta'addanci. yau laraba jami'an ukraine sun ce rasha ta lalata wuraren ajiyar hatsi a tashar ruwa da ke yankin odessa da ke kudancin ukraine a wani hari da aka kai a cikin dare Andrea mark shugaban ma'aikata na fadar vladimir zelensky ya faɗi ta tashar telegram an kai harin ne a tashar jiragen ruwa ta reni da ke gabar kogin dunobe gwamnan odessa ole kifa ya bayyana a kafa sadarwar telegram cewa harin ya lalata rambunan ajiya da wuraren ajiyar hatsi a tashar kifa ya ce ba a samu asarar rai ba sakamakon harin kuma sojojin saman ukraine sun kakabo jiragen rasha marasa matuka guda goma sha ɗaya a odessa rundunar sojin ukraine ta ce sojojinta sun lalata jimillar jirage marasa matuka guda goma sha uku a cikin dare tana mai cewa rasha ta yi amfani da jiragen shahid da iran ta kera wajen kaiwa odessa da makolif hari Georgia da ke zaman kawar fafatawa da NATO da tarayyar Turai na nuna sabon kawancen haɗin gwiwa da ƙasar China. Lamarin da ya sanya damuwa da kawancen zai kawo cikas ga ɗaɗɗiyar dangantakar abokantaka ta yammacin Georgia. Georgia ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar China bayan ziyara aiki da Firaministan Georgia Irakli Garibashvili ya kai a birnin Beijing a watan da ya gabata. haɗin gwiwa yana ɗauke da yiwuwar haɓaka kasuwanci da bunƙasa ababen more rayuwa yiwuwar fa'idar tattalin arzikin ta joje ke bayarwa ga jama'arta fiye da miliyan uku da ɗigo biyar. To in an jima kaɗan sarfil zai dawo ya karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji a cikin labaran ma'aikatar tsaron kasar nijar ta ba da sanarwar cewa wani harin kwanton bauna da 'yan ta'adda suka kitsa a ƙauyen kotugo da ke tsakanin garuruwan boni da torodi da a jihar talabiri ya yi sanadin rasuwar sojoji da dama tare da jikkata wasu sama da ashirin lamarin ashirin lamarin da ya farfado da muhawara a tsakanin al'umma dangane da yadda sha'anin tsaro ke kara taɓaɓarewa a 'yan makonnin nan wakilin muryar amurka a yamai sulimu mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton lamarin ya wakana ne a wajejen karfe ɗaya da rabi na ranar jiya talata lokacin da wani ayarin motocin sojoji ya fada tarkon 'yan ta'adda dab da ƙauyen kutugu da ke a tazarar kilomita 52 a kudu maso yammacin torodi kan hanyar garin boni a cewar sanarwar ofishin ministan tsaron ƙasa wacce ta kara da cewa a yayin wannan gumurzu sojojin nijar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da ɗari da ke kan babura ko da yake sojoji goma sha bakwai sun rasu yayin da wasu akalla ashirin suka ji rauni waɗanda suka hada da shida da ke cikin mawuyacin hali da tuni aka kwantar da su a wata asibitin birnin yamai wannan shine karo na bakwai da ake fuskantar hare-hare a jihar talaberi tun bayan da soja suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan yuli lamarin da masu fashin baki ke dangantawa da wasu tarin dalilai abdulrahman alkasim masani ne akan sha'anin tsaro can siyasa tsaron ta dogara ga sojojin waje da kuma tattaunawar da ake da su kungiyoyi na na jihadi kuma tattaunawa ta dogara ne ga wasu mutane yanzu suna ɗauka babu annan yarjejeni su kuma annan sojoji na waje da suke kamawa su ma yanzu eh, an ga halin da ake ciki kuma su sojoji da suka jawo suka zo su kare birnin ya mai su kare mulki saboda barazanar da ke da kwai ta kai hari na na waje na a zo a dakilar da juyin mulkin da ke da kwai yau kowa ya sani sani cewa wannan barazana ta kawo hari daga waje babu ita kenan babu abin da ya saura sojoji su koma bisa guraben aikin su kuma su kara jan daga da da jigo a jam'iyyar pendes ta shugaba muhammad bazum idrisa waziri na cewa halin da aka shiga a yau a yankin tilaberi na nunawa a fili yadda juyin mulkin 26 ga watan yuli ya baiwa 'yan ta'adda damar watayawa sakamakon janye shingayen tsaron da ake da su a baya. wannan na nunin cewa Eh, hujjoji waɗanda su za suka sa a gaba eh, na niyyar hamburar da mulkin shugaban ƙasa Muhammad Bazoum babu gaskiya a kai. Muna roƙon su eh, su ga tausayin talaka na Nijar su koma hilin daga su koma bisa kan aikinsu wanda shine aiki na tsaro na ƙasa. Eh, su bar shugaban kasa muhammad bazum shi koma bisa kan karagal mulki ne eh, don ya ci gaba da aiki wanda yake yi kuma wanda duk duniya ta shaida ya taka rawal a zo a gani kuma ya samu sakamako bisa kan harkar tsaro. To amma mai fashin baki akan sha'anin tsaro Abbas muni na mai alakanta yawan hare-haren na 'yan kwanakin nan akan yanayin tsaman dangantakar da aka shiga a tsakanin Faransa da Nijar. Lokacin da an kai ju mulki Mali an fuskance shi lokacin da an kai juyin mulki na farko burkina faso sun fuskance shi na biyu din fiye da haka amma na niger inda abun ya ba da mamaki lokacin da niger ta ce su jawon turai na faransa musamman su bar kasa lokacin ne muke fuskanta wannan hare-hare wannan ya sa shugaban kungiyar kulawa da rayuwa hamidu sidifodi ke gargadin kasashen iyakoki uku su farfado da ayyukan tsaro na haɗin gwiwa mali in tattaro niger tattaro burkina faso ta taro zanci ya kare babu inda za a tahiya dole ne su sun aje makamai dole ne su sun nemi sulhu rahotanni sun yi nuni da cewa an kara fuskantar wasu hare-haren na daban a cikin daren jiya a jihar ta tilaberi waɗanda kawo yanzu ba mu samu bayanai a hukunce ba da ke tabbatar da faruwar su in banda muryoyin mazauna wasu ƙauyukan yankin ta kafafen sada zumunta cikin yanayin zulumi suna neman ɗauki sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger so a gaida Sulaimu Muni Barma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Sarfilu Hashin Gumel da ci gaban labaran duniya. Wani sabon rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta bakar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar China. Kuma manyan shafukan sada zumunta da hukumar ƙasar China sun kasa magance matsalar bisa tsari. Ƙungiyar Human Rights Watch ta yi nazari kan ɗaruruwan bidiyo da rubuce-rubuce a kan shahararrun shafukan sada zumunta na ƙasar China da suka haɗa da Bilibili da Douyin da Kosho da Weibo da kuma Shoshingu tun daga ƙarshen shekarar 2021. Ta gano cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata ga baƙin mutum ya zama ruwan dare. Ta ce yawancin abubuwan da ke cikin shafukan an ƙirƙire su ne don samar da kuɗi. koriya ta arewa ta fito fili ta tabbatar a karan farko cewa tana rike da wani sojan amurka travis king wanda ya tsallaka yankin koriya ta arewa mai matakar tsaro kusan wata guda da ya gabata wanda ya zama ɗan yawon buɗe ido na farko da ya taɓa yin hakan kamfan dillancin labarai na kcna ya faɗi yau laraba cewa pyongyang na binciken sojan wato da ya yi kutse ba bisa ka'ida ba a cikin koriya ta arewa in ji jarida kcnn a ranar laraba ta kara da cewa travis ya furta cewa ya hakan saboda cin zarafin bil'adama da nuna wariyar launin fata a cikin sojojin amurka an ce matashin mai shekaru 23 ya bayyana sha'awar neman mafaka a koriya ta arewa ko kuma wata ƙasa ta uku yana mai cewa ya ji takaici kan rashin daidaito a tsakanin al'ummar amurka Travis yana fuskantar mai yiwuwa a kore shi daga aikin soja a lokacin da ya koma sansaninsa da ke Fort Bliss na jihar Texas bayan ya shafa lokaci a gidan yari na Koriya ta kudu kan zargin cin zarafi. Daga ƙarshe majalisar zartarwar Jamus ta amince da wani shiri na samar da ƙa'idoji game da tabar wiwi wanda ya share wuri ga mafi mamba mafi yawan jama'a na tarayyar turai su iya sayan wani adadi don nishaɗi. an gabatar da doka a matsayin mataki na farko a cikin shirin mai kashi biyu kuma har yanzu za ta buƙaci amincewar majalisar sai dai amincewar da gwamnati ta yi a yau laraba wani ci gaba ne ga fitaccen aikin sake fasalin ga maye kawancen masu saucin ra'ayin jama'a na shugabar gwamnati olaf school shirin yana hasashen halarta mallakar tabar wuwi har zuwa giram ashirin da biyar, ko oza ɗaya dan dalilai na nishaɗi da baiwa mutane damar shuka tsira wato tsirran wiwi uku kacal don amfanin kansu. Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karin labarin wasanni. gasar cin kofin duniya ta mata inda kungiyoyin da za su fafata a wasa na karshe wato ingila da spaniya sun kafa tarihi inda a karin farko suka kai wasan karshe a gasar cin kofin duniyar ta matan wanda wato wanda za a fafata a ranar lahadi bayan da ingila ta lallasa mai masaukin baki australia da ci uku da daya a wasan kusa da na ƙarshe mai sharhi kan harkokin wasanni abdulkarim abdullahi tsoho ya yi wa abokin aikinmu hafiz baballe ƙarin bayani kan yadda wasan ya kasance. to hakika wasa ne da aka buga wanda ya yi matuƙar ƙayatarwa musamman ka kan zage na na wasan wasu second half kenan da aka buga a wanda duka ƙungiyoyin su san za ka iya cewa an an buga wasan kafaɗa da kafaɗa da juna a wannan zage kuma za ka ga irin salo da dabaru na wasa wayanda suka aiki daga bangarorin guda biyu. wanda duk ka wasa ne da yake da matuƙar muhimmanci a gare su sakamakon kowanne yana da buri ya ga ya kai wasan karshe a karo na farko a tarihinsa wanda wani abu ne da zai canza tarihin kasar ta fuskar ƙwallon kafa kamata daga bangarorin guda ko dai ga ingila ko kuma ita mai masaukin baki wasu a australia kuma za ga irin yanayin yadda musamman ita ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar ingila suka yi wani abu da za ka ce za ka yaba musu wanda bayan ita australia ta ja cikin wasa a mintunan da ta wuta warware wannan kwallon za ka yi ba mai horarwa da irin yadda ba su ɗage hankali ba kuma ba su ɗage hankali 'yan wasan ba duk da wani matsi da suka ɗan ɗauka a wannan gabar a wannan dabarar ta ci gaba da wasa tare da kwantarwa da 'yan wasan hankali ya taimaka a ingila matuƙa wajen ganin sun samu damar da suke da ƙara ƙwallaye har guda biyu wanda kuma shine ga abin da ya kai ga Ingila zuwa ga karshe ta samu nasara. To Abdul ya kake kallon wasan da za a buga ranar Lahadi wasan karshe tsakanin kasar Ingila da kasar Sifaniya wanda dukkansu a karan farko ne suka kai wasan karshe. To tsarai da gaske wannan wasa ne da ba karaman kayatarwa zai yi ba sakamakon idan ka fara kallon misali a yanayin kungiyoyin guda biyu za ga kungiyoyi ne da kusan suke buga ɓallo da take da matukar kayatarwa A ta fuskar abin da ya danganci ba ni ba wato passes kenan za ga suna daga cikin kungiyoyin da suke jagorantar misali a gasar ta wannan bangaren in ka kalli ƙasar spaniya ta taɓa kwallo a junan su wato passes da ya kai ɗari shida da wani abu in ka kalli ingila kuma wani adadi ne da ya kai kusan ɗari biyar to da akwai sa ran cewa za a buga wasa mai kayatarwa a tsakanin kungiyoyin to amma ka kalle su kuma ta bangare guda ɗaya misali a zai zamanto kamar yadda ka faɗa karo na farko da suka kawo wannan mataki a cikin ƙungiyoyin guda biyu idan za mu ɗauki ƙungiya guda ɗaya da za mu jinjina ma kawo wata wannan guri a ba zai wuce ƙasar spaniya ba saboda ka kalli misali musamman kafin ta shigo gasar ta yi fama da a matsaloli na cikin gida wanda bayan kammala gasar cin kofin ƙasashen nahiyar turai a shekarar da ta gabata 'yan wasanni goma sha biyar ne suka a tura da sakon cewa ba za su ci gaba da buga kasar wasa ba a wannan lokacin sakamakon wasu abubuwa da suka yi kirari game da hukumar kwallon kafan ta kasar spaniya a sha biyar yan wasa uku ne kawai suka da cikin tawaga ta rasa zakakuran yan wasa goma sha biyu wayanda gaba ɗaya kafin fara gasar na ake ganin spain din ba za ta iya yin wani abu a gasar ba saboda wannan karanci na gogaggun yan wasa da ta samu to amma ka ga irin bajintar da ta yi wanda a baya a tarihin ba taɓa samun nasara a wasa na su ɗaya kwala ba wato knockout a irin wannan gasa amma sai gashi a bana tana a mataki na wasan ƙarshe wato final kuma mataki ne da ake fara ƙungiyar rai akan cewa za ta iya yin wani abu a wasan. Abdulkarim Abdullahi kenan mai sharhi akan wasanni daga jihar Kano Najeriya kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625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 ta ce ta tara sauran wakilanta daga jihohin arewa don gudanar da gangamin na nuna goyon bayan bin dukkanin matakan sulhu da sojojin. Zainab Turaki ta ce hakika ta ji daɗin yadda babbar tawagar malaman musulunci daga Najeriya da suka tafi birnin Yamai a Nijar don buɗe kofar samar da tattaunawa tsakanin ECOWAS da masu juyin mulkin don dakatar da duk wani shirin yin yaƙi. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari da yawan kwafi, girman kai sai kwamban siya. Muna so ni yadda nake so zaman lafiya a zauna lafiya. Mu ‘yan uwan juna ne ba na so abin da zai kawo mana mu shiga tsakani wai muna faɗa da junanmu. A'a, abin da ni nake so kenan zaman lafiya yadda wama tsakaninmu da su. Nijar, Najeriya, ai duk uwa ɗaya ne, uwa ɗaya. abin da ni na sani kenan wato mana a bar sojoji su ci gaba da mulkin su ya koma in ya so farar hulan kenan daga baya eh eh abin da ni nake so kenan in Allah ya yarda abin da mu muke so kenan Zainab baki karin bayani ba me kike so a yi a Nijar yanzu tunda yanzu ke ba kya so a yi yaki kuna so ku yi zanga-zangar lumana ku yi kira ga dakatar da yakin nan idan an dakatar da yakin to wace hanya za a bi a warware takaddamar ta Nijar? ne za a zauna ne a yi magana wanda na fahimtar juna a yi sulhu manya malamai da sauransu sarakuna a zauna a yi sulhu sulhu shine ya fi komai Mana kin ji daɗin zuwan malamai kenan da suka yi jamhuriyar Nijar din. Ƙwarai da gaske na ji daɗi na ji daɗi sosai na jinjina musu domin suna neman haɗin kai ne yadda za a zauna lafiya dama malamai su suna nema ne a yi zaman lafiya gidaje yanzu ka gani cewa gida wanda zai iya ci abinci a son biyu a rana gaskiya a gaishe shi kullum saka ga gida za ka shiga su samu abinci son ɗaya a rana in suka samu sun ci shi kenan fa haka gashi a za a yi yaki ai mun shiga uku Allah ɗaya yaye mana wannan yaki ba mu son shi. Shikenan, Hajiya zina mun gode kwarai da gaske. Su coordinators ina duk suna nan akwai na Kano, akwai na Maiduguri, akwai na Bauchi duk ga su nan dai. Ko za ku gaisa? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Suna na ajiya Maryam Abubakar Sadauna from KB State. To, Maryam ke ma za ki shiga cikin wannan gangamin kenan. Insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Hajiya Ladi Laila daga Bauchi. Insha Allahu za mu fita mu nuna wa duniya da godiya da abin da malamai suka yi da sauran jama'a Ubangiji Allah ya daidaita wannan al'amari. A ƙasar mu don mu ba ma buƙatan wannan abin. Ƙarshe abin yakan sauka ne a kan mu mata saboda mazazan mu suke tsarewa. Su bar mata mun zama widas. ya sa ya abun lafiya. Salamu alaikum. Sunana Suleiman Anjali Sheka Kano State Coordinator Arewa ina mafita. Kai ma ka ɗauko jama'ar ka daga Kano kenan saboda wannan gangami. Ai wannan zancen da nake gaya maka wasu yau kwanan su uku ma a Kaduna ana tattaunawa domin a nema wa Arewa mafita. wace irin mafita ce za ta shafi rashin yin yaƙi shi zai samar wa arewa mafita wato abin da yake faruwa duk wanda ka sani dan arewa cibiyarsa tana nijar domin da Nijar da Najeriya muna uwa ɗaya uba ɗaya ne. Mu abin da muke fata idan za a samu masalaha a kan yaƙi to abu ta hanyar diflomasiya. Ba yaƙi muke bukata a yi ba su kuma wannan sojoji da suke wannan juyin mulki su talakawan ƙasar sun karɓa abinsu. muna gani ta, kafafen yada labarai suna yanke-yanke suna dafa-dafan abinci suna murna don haka ne kaga kenan mulkin farar hula za a iya zuwa a zauna da su a nema masu mafita akan wannan mulkin farar hula wannan yaƙi kuma idan an yi mu jihohinmu na arewa mu ya shafa mu ne za mu fi cutuwa daga wannan abu da ya taso. Saboda makwabtaka da jamhuriyar Nijar ko kuma saboda ikirarin cewa yawancin 'yan arewa ko 'yan arewa ma suna daga suna da tushe da Nijar. wato makwabtakan mata ta hada da kuma tushe da cibiyoyin musamman 'yan najeriya cibiyoyinsu suna nijar wannan ce ta ba da dama muka baro jihohinmu muka zo muka hadu a ƙarƙashin tutar arewa ina mafita za mu fita za mu yi zanga-zanga ta lumana mu nuna rashin goyon bayanmu da wannan yaki da ake nema a yi tsakanin nijar da najeriya sunana comrade idris muhammad ayreska kuma ni ne acting secretary janar na wannan kungiya ta arewa ina mafita karin bayani irin shirya yawan mutane da sauransu da kuke ji za su shiga gangamin nan. To alhamdulillah ranka daɗe ni dai ina jihar Jigawa wato karamar hukumar Malam Madori wanda kuma wannan gangami da za a yi gangami ne wanda yake na lumana ne ba gangami ba ne na tashin hankali duba da irin yadda muke da kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da jihar Nijar kuma in Allah da mu ba ma fatan wannan yaƙi ya kasance. Za mu fito mu nuna baƙin cikinmu akan niyya da ƙuduri da ECOWAS take da shi akan mataki da za ta ɗauka kan ƙasar Nijar. Wanda alhamdulillah mu dai ta nan ɓangaren musamman wannan ƙungiya lallai za mu fito mu nuna cewa ba ma goyon bayan wannan ƙuduri na ECOWAS da za su yi akan ƙasar Nijar. An gudanar da irin wannan zanga-zangar a Kano, a yayin da a Katsina kuma aka gudanar da wata zanga-zangar ƙin jinin mulkin soja ko juyin mulki. A saki bazum, sojoji su koma daji su yaƙi 'yan ta'adda. Sojoji su koma daji su yaƙi 'yan ta'adda. Sojoji su daina shiga su. Comrade Bishir Dauda shine jagoran gangamin a Katsina. muna kira da waɗannan sojojin da suka kwace mulki da ƙarfin bindiga da su gaggauta sakin shugaban ƙasa biyu wato muhammad bazum kazalika muna jinjina ma ƙungiyar ecowas wadda bisa ƙoƙarin da take na ganin cewa an maido da mulkin demokradiyya da kuma kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar. Sannan muna gargadi da sojojin nan da suka ji mulki a Nijar cewa kada su jewa yankin afirka ta yamma a cikin rudani saboda biyan bukatun kansu da ƙarshe muna kira da waɗannan sojojin da suka jiyo mulki da su gaggauta an san kofar tattaunawa wadda ƙungiyar ecowas da kuma shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu suka buɗa domin a kawo ƙarshen wannan matsala mun gode mun mi gargaɗi ga sauran sojoji na ƙasar najeriya da ma wasu ƙasashen najeriya da cewa kada a kuskura a mukara jin an samu wai sojoji sun yi juyin mulki juyin mulki ko kuma mulkin soja yanzu ya zama to ƙauyanci da rishin wayewa da rashin sanin ya kamata mu gurin mu a ci gaba da mulki na demokaradiyya domin mulki na demokaradiyya shi ke kawo ci gaba duk ƙasashen da suka ci gaba a duniya idan kuka lura za ku gaba sojoji ke mulkin su ba mulki ne na makaradiyya suke shi yasa kasashen shi suka ci gaba don haka ba mu goyon bayan ita ecowas ta yi amfani da salo na demokaradiyya ko diplomasiya domin tabbatar da cewa an maido zababban shugaban kasar nijar malam muhammad bazo a saki bazon ba mu goyon bayan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 Sakonmu na farko ya fito ne daga Nasiru Ibrahim Soja Ɗanbatta ya ce don Allah shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ka duba halin da talakawan Najeriya suke ciki wallahi kayan abinci ya gagari wasu al'ummar ƙasarmu da dama yanzu ci ɗaya ya zama ruwan dare a Najeriya. Sako na gaba ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam Babaga na Alhaji Nuciya wa Cakala suka ce zancen da gwamnan jihar Katsina ya yi na cewa zai fi mai da hankali ta fannin tsaro ya yi daidai domin babu abin da ya kai zaman lafiya daɗi a rayuwa. Don haka muna fatan su ma sauran gwamnoni za su yi koyi da shi domin mu gudu tare mu tsira tare. Da zarar gwamnati ko wata kungiya ta ce za ta ba da tallafi ta hanyoyin sada zumunta na zamani to shi kenan kasuwar 'yan damfara ta buɗe kuma sai su buɗe shafuka a yanar gizo na bayar da tallafi domin su damfari jama'a duba da ganin jama'ar na cikin kunci da tsadar rayuwa da fatan jama'a ko ina muke za mu kiyaye da su sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri da ce allah ya sa sake zama da ecowas za ta yi a kasar ghana kan juyin mulki a jamhuriyar Nijar da zama sanadiyar kawo ƙarshen matsalar a cikin ruwan sanyi. Sai sako daga Umar Ari Baɗe Abadam ya ce Assalamu alaikum ya Hausa. Hakika muna jinjina wa malamanmu bisa namijin kokari da suka yi na samun hanyar buɗe sulhu shugabannin mulkin sojan jamhuriyar Nijar da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga shehuwa da murjau ya ce a gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya da yi koyi da gwamnatin Kenya wajen mayar da tallafin man fetur ɗin da ta cire domin mun fahimci cewa barin tallafin ya fi cire shi alfanu kai tsaye a wurinmu. To a gaida Sarfilo Hashim Gumel da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma fa wannan karo a takaice. To a takaice ma'aikatar tsaron Nijar ta ce yammacin jiya latalata wani hari da wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne suka kai a yammacin kasar ya kashe sojojin Nijar goma sha bakwai. Sanarwa da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce an yi wa dakarun kwantan bauna a kusa da garin Kotugu wanda ke kusa da iyakan Nijar da Mali da Burkina Faso. Yau Laraba jami'an Ukraine sun ce Rasha ta lalata wuraren ajiyar hatsi a tashar ruwa da ke yankin wato Odessa da ke kudancin Ukraine a wani hari da aka yi cikin dare. andriy mark shugaban ma'aikata na fada vladimir zelensky ya faɗi a tashar telegram an kai harin ne a tashar jiragen ruwan reni da ke gabar kogin dunobe georgia da ke zaman kawar fafatawa da nato da tarayyar turai na nuna sabon kawancen haɗin gwiwa da ƙasar china lamarin da ya sanya damuwa da kawancen da zai kawo cikas ga ɗaiɗe dangantakar abokantaka da yammacin georgia Jojiyar dai ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa bisa manyan tsare-tsare da ƙasar China bayan ziyarar aiki da Firaministan Jojiya. Irakli Gavrishali ya kai a birnin Beijing a watan da ya gabata. Wani sabon rahoto da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar ya nuna cewa abubuwan da ke nuna wariyar launin fata da ke wulakanta baƙar fata sun zama ruwan dare a shafukan yanar gizo na ƙasar china ko manyan shafukan sada zumunta na hukumomin ƙasar china sun kasa magance matsalar bisa tsari To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu sai kuma zuwa can an jima da daren ku wato misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a ji mu dauke da wani wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin sarfilo Hashim Gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Lathers Gresham da mu na yanzu Mr. Justin ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'asala.